من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ينزو دنكي مغانا daren litinin ne wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara biyu wanda ya daidai da tara ga watan septemba shekara ta ɗaya in Allah ya so za mu ci gaba da karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'aliqin ash-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi a inda makon da ya wuce muka ji cewa aƙidar mu dangane da Allah maɗaukakin sarki ita ce mu dai mun yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya to sai malam ya ce kore abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki yana tabbata ne ta ainihin gurare guda uku muka ji cewa wajibi ne ka kore wa Allah abokin tarayya a cikin abubuwan da suka shafi uluhiyya duk sanda za ka bauta wa Allah ya zan za ka bauta wa Allah ne shi kaɗai ka haɗa shi da kowa duk sanda wani abu ya faru na halitta kasancewa ba wanda ya wannan abu ba wanda ke juya al'amura sai Allah maɗaukacin sarki wannan shine tauhidin rububiya sannan kasancewa Allah yana da wasu sunaye da wasu siffofi waɗanda suke waɗannan sunaye da siffofi Allah ne kaɗai ya kaɗaitu da irinsu da kuma cikakkiyar ma'ana ainihin irin tasu to muna cikin wannan guraren ne sai lokaci ainihin ya ƙure mana a inda har muka ji cewa malam yake cewa an samu wasu mutane da ke riya cewa a yau suna iya ganin annabi ido da ido yace to babu shakka waɗannan mutane makaryata ne to da malam ya taho ƙarshen bayanan shi sai ya ce hazihil anwa'u salasatu min shirki waɗannan nau'uka guda uku na shirka man nafaha anillahi fi tauhidihi iyahu wanda duk ya kore su game da Allah a wajen kaɗaitawa shi ga Allah ya tabbatar Allah ɗaya ne a wajen halitta Allah ɗaya ne a wajen abauta mai Allah kaɗai yake da siffofi da sunaye irin nashi sai ce to fawahadahu fi zatihi wa fi ibadatihi wa fi sifatihi mutum ya zan ya kaɗaita Allah a zatin shi cewa Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya kar ka samu aƙidar 'yan wahadatul wujud masu cewa komai Allah ne masu cewa Allah yana hululi a cikin komai wai mu da ke maganan nan wai Allah ne ya shiga cikin mu yake magana haka akuya da ke kuka wai Allah ne a cikinta don haka komai da ka gani huwa ainu zati wannan abin shine zatin Allah waɗannan suna da aƙidar komai Allah to kaka aƙidantu da wannan karka aƙidantu da aƙidar majusawa masu cewa Allah biyu ne akwai allan sharri akwai allan alheri wai duk inda kaga sharri to wancan allan ne duk inda kaga alheri wancan allan ne wannan kafirci ne Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn ithnayn kar ku rike alloli guda biyu kar ka aqidantu da aqidar kiristoci masu cewa Allah Allah Isa Allah sannan kuma Maryamu Allah ko kuma Allah the Holy God malaika Jibril Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne babu shakka waɗannan mutane kafirai ne domin kuwa wa ma min ilahin illa lahu wahidun Allah guda ɗaya ne to duk mutumin da ya samu wannan aƙida ta cewa Allah ɗaya ne fa huwa al-muwahhidu alladhi tashmiluhu kullu kullu al-fada'il al-khassa bil muwahhidin duk wata falala da kaji ana faɗi zuwa ga masu tauhidi to irin wannan mutumi zai samu wannan falalar wa man akhalla bi shay'in minhu wanda kuwa ya tozartar da wata siffa daga cikin siffofin nan ko ya lalatar da wani bangare daga cikin bangarorin tauhidin nan fa huwa allazi yutawajjahu ilaihi mislu qawlihi ta'ala to wannan irin mutum shine za a rinka fuskantar da irin waɗannan ayoyi da Allah yake cewa la in ashrakta in ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka babu shakka duk ayyukanka za su ɓaci wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama daga cikin waɗanda suka yi asara wato ka'ida ita ce kamar aure ne dan kaga yarinya kana so babanta ya ce je kana baka baka da dama ka kama ta daga nan ka shigar da ita ɗaki akwai wasu sharuɗa kafin aure ya halatta na daga ciki akwai sadaki na daga ciki akwai shaidu to sai aka ce yau tauhidi kafin ka zama wanda za a ce mai ɗayanta Allah sai ka ɗayanta Allah a abubuwa guda uku sai ka tabbatar Allah ɗaya ne game da ayyukan shi duk wani aiki na Allah to kar ka taɓa ɗaukan Allah kamar wani kamfanin 'yan kwangila ne kamfanin 'yan kwangila za ka samu akwai injiniya wane akwai injiniya wane in injiniya wane bai zo ba ƙarshen ta wani aikin ba zai yi ba ko to Allah ba haka bane da Allah ya tashi halittar sama babu wasu ƙungiyar injiniyoyi da suka zama mashawartan shi mun gane wannan babu wasu da suka taimaka mishi da Allah maɗaukakin sarki ya tashi halitta ka kai da kanka shi da kanshi ya yi ka ba shi da abokin tarayya to in ka samu wannan aƙidar sai a ce kana da tsantsar tauhidi na rububiyya to yanzu ka cika sharaɗi na ɗaya sharaɗi na biyu duk sanda ka zo za ka bauta wa Allah to ka bauta mishi shi kaɗai kaka haɗa shi da wani sai a ce to ka samu tauhidi na uluhiyya na uku Allah yana da wasu siffofi yana da wasu sunaye waɗannan siffofin da sunaye ba su cancanci kowa ba a duniya sai shi misali izza ƙasaita da buwaya to irin ta Allah ba iri ɗaya ce da ta sarki wani ko gwamna wani ko mai mukami kaza ba Allah kaɗai yake da irin wannan to shi yasa kuka ji makon da ya wuce na rinka ɗibo muku daga cikin wani littafi da aka rubuta a ƙasan nan wanda wannan littafi da hausa aka rubuta shi ta ajamanci na rinka kawo misalin irin shirkokin da ake a ciki wani dan uwa ya matsana ma zo mishi da littafin ina jin yayi photostat fathul maula fi zikri manaqib sayyidi abdul qadir a cikin wannan littafin da hausa ake faɗi ba da larabci ba balle a ce ba mu iya larabci ba da turanci ba balle a ce ba mu iya turanci ba mukamai ne na Allah maɗaukakin sarki aka ɗauka aka danganta wa Sidi Abdulkadir wanda Sidi Abdulkadir bawan Allah ne babu wani ahli sunna da yake so kashi amma ƙarya ce ta yan bid'a yadda duk suka tashi za su kirkiri wata ƙarya su sai su dubi mutumin kirki sai su danganta mai domin ƙaryar ta samu kasuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in ka tabbatar Allah ɗaya ne a waɗannan abubuwa uku to komai ma ka ɗayanta Allah kenan amma in ka tozartar da ɗaya daga cikin waɗannan sai malam ya ce to za a fara ɗaga maka jar tuta da cewa fa la'in ashrakta in fa ka sake kai shirka ka mutu kana shirka la yahbatanna amaluka duk aikin da kai zai ɓaci wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama daga cikin masu asara malamai suka ce haƙiƙanin fassara wannan aya shine sai a ranar alkiyama ne zaka ga ɓacin aiki shine za a tattara maka ayyukan duk da kai baki ɗaya sai an ji ranar alkiyama kana haɗiye yawu kana kwaɗayi za ka shiga aljanna ashe kai ka manta ka yi shirka sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin sai Allah ya tinkari duk irin ayyukan da waɗannan jama'a suka yi sai Allah ya ce waja'alnahu haba'an faja'alnahu haba'an mansura sai mu sheke shi sai ya bi kura ya bi iska kai kuma da kai aikin fa an lalata aikin ka saura kai kai kuma sai a haɗa ka da mala'iku khuduhu faghulluhu ku kama shi ku ɗaure shi thumma aljahima salluhu ku jefa shi wutar jahim thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu ku samu igiya ko ankwar da take tana da kamu saba'in ku ɗaure shi me yasa innahu la yu'minu billahi al'azim bai imani da Allah mai girma ba to duk sanda aka zo ana wa'azi akan shirka mutane ba sa jin daɗi saboda ta wannan shirka ko kai kana yi ko malaminka na yi ko shehinka na yi ko shugabanka na yi ko mahaifanka na yi madadin ka gane cewa ai alhamdulillahi tun kana da rai aka faɗakar da kai kaza shirka ne in ka bari ka ci moriyar wa'azi don in ka mutu to tana daga cikin laifukan da in mutum ya mutu da ita babu gyara to amma mutane ba su son wa'azi game da shirka kwatankwacin mutumin da ke fama da gyambo ba ka taɓa ganin mutum da gyambo an ɗauko omo ana wankewa sai dai a samu lemun tsami ana wankewa duk mutumin da yake fama da ciwon ciki ba za ka ga an jiƙa mishi sukari ya sha ba da zaƙi me ake jiƙa mai maɗaci to abin da ake nuna maka ashe wannan gubar da ke jikinka ta gyambo abin da zai cire ta sai an samu wani abu mara daɗi to haka yanzu shirka da ke tare da kai babu abin da zai kau da ita sai an kawo tauhidi to tauhidi kuma ba sa haɗuwa da shirka saboda haka jama'a duk sanda aka zo ana wa'azi akan tauhidi duk yadda ka zan baka jin daɗi ka kwantar da hankalin ka gyara ka ake so ai saboda tauhidi kamar tufa ce mai haske duk sanda tufa take da haske kwarai da gaske to ba ta rena dauɗa ko yaya dauɗa ta bayyana sai ta bayyana a jikinta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to malam da ya ce duk mutumin da ya samu kanshi a cikin ɗaya daga cikin nau'ukan shirka to sai a fara ɗaga mishi tuta da irin waɗannan ayoyi wadda aya ce ta 69 cikin suratul zumar malam ya maka nasiha ya ce fahfaz haza ka kiyaye wannan magana da na gaya maka fa innahu ahammu shay'in fil aqida ya fi komai muhimmanci daga cikin aqida dukkan darussan aqida babu abu mafi muhimmanci kamar tauhidi na gaya mana je cewa dama aqida tana da ɗan bambanci kaɗan da tauhidi tauhidi ilimin da zai sanar da kai Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam aqida kuma ilimin da zai sanar da kai Allah da annabi da kuma ƙari akan haka na daga abubuwan da suka shafi gaibu kamar tashin kiyama kamar abubuwan da ke da alaka da waɗannan jama'a mun gane wannan da kyau ko fala jarama anna al musannif rahimahullahu bada'a bihi malam yace don haka babu mamaki dan mai littafin ya fara da shi tunda shine abu mafi muhimmanci shi tauhidi amma ka ji wannan fa malam ya ce wai so mun taɓi ne aka yi maka an ɗan taɓo maka ru'usul aqlam ne wa man sha'a tafsila wanda duk yake son bayani akan tauhidi dalla dalla fa alaihi bi sharhi hadha alkitab to sai ya je ya samu sharhin wannan littafi wanda al-imam ibn abil izzi al-hanafi littafi ne wanda ya kai matuƙa sharhin aqidatu tahawiyya sa'ad da ya gama rubuta shi sai da gwamnatin azzalumai lokacin ta kama shi ta kulle sai da alkali 80 ya mai shari'a kowane alkali aka raba mai kofi sai je nazari sai rubuta abubuwan da yake zargin wannan malami a kai sai ce ranar kaza ga watan kaza a zo da wannan malami ko tuta sai a zo da shi a cikin sharhin ka na aqidatu fahawiyya ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ai mun hana a ɗibo maganganu daga ibnu taimiyya daga ibnu qayyim daga ibnu hazmi sai ce amma ni dai ai ban ce ibnu taimiyya ba ban ce ibn al-qayyim ba ban ce ibn hazmin ba ni ne na faɗi maganar don haka a yi tuhuma a kaina to kai da ka faɗa me yasa ka faɗa sai ce saboda Allah ya ce kaza a wuri kaza annabi ya ce kaza sai ya ce to an ji a koma da shi kurkuku sai kuma alkali na kaza haka sai da alkalai tamanin sai suka rasa idda za su kama shi sai aka ɗan makala wata shubuha sai aka ce to ka ce salihan bayi sun fi mala'iku daraja yanzu nan kana nufin mala'iku ba su da daraja sai ce a abance haka shi mala'ika dama can an kera shi ne yadda ba zai yiwu ya saba ma Allah ba amma shi mutum ɗan adam an kera shi ne zai iya yiwa ya saba ma Allah zai iya yiwa ya bi Allah to in aka same shi ya iya yaƙi da shaidan har ya zan Allah tsantsa ike bi bin shaidan sai a ce to wannan ya fi wancan ƙoƙari ya ce wannan shi ne ita ce hujjata aka ce to dai yanzu dai ka dai ce dai mala'iku dai ba su da daraja mutane sun fi su kenan to a koma da shi kurkuku shi kenan aka yi ta'awili akan haka aka daure shi bayan lokaci aka sako shi tunda an rasa inda za a kama shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka yana da kyau ka samu wannan littafi sharhul aqidati tahawiyya ta imam ibn abul izz al-hanafi wa kutubi shuyukh al-islam da kuma littattafan malaman musulunci ibn taymiya wa ibn al-qayyim wabni abdulwahab waɗannan manya-manyan bayan Allah jama'a ku samu littattafansu ku karanta wallahi za ku ga akasin abin da ake gaya wa mutane akwai wani malami mutumin ƙasar maghrib ƙasar mauritania wajejen ƙasashen mauritania ko morocco ɗin nan sunan shi taqiyuddin alhilali da can yana zaune a ƙasashensu suna ƙarƙashin shehunnai shehunnansu sun hana su karatun littafin fatihul majid ran nan sai ya tafi madina domin ya zauna can don gudun hijira ya je ya karanta littafin fatihul majid sai ya ga saɓanin abin da malaman su ke gaya musu da ya tashi tahowa gida hutu sai ya samu littafin fatihul majid duk sai ya yayyage bangon da ya zo sai ya samu babban shehinsu algafata malam wani littafi ne aka ce na tauhidi shine muka ce ku manyan malamai ku duba mana tukuna kafin mu karambani mu duba ya ba malam bayan kwana biyu malam di ya gama nazarin littafi ya yayyage bangon da ya zo sai ya samu babban shehinsu alagafata malam wani littafi ne aka ce na tauhidi shine muka ce ku manyan malamai ku duba mana tukuna kafin mu karambani mu duba ya ba malam bayan kwana biyu malam di ya gama nazarin littafi da ya dawo ya ce akar makallawa an duba ya ce ai tun da nake ban taba ganin littafin da ke tabbatar da tauhidin annabawa irin wannan ba sai ce to ala gafarta malam wannan shine littafin fathul majid wanda da kake ce mana na yahudawa ne kan mu karanta sai malamin ya faɗi yayi sujuda yana kuka yace shi ma yana zargin littafin ne shi ma bai taɓa sanin shi ba to haka mafi yawancin mutane suke a 1980 malam aminu dini abubakar ya saka karatun wannan littafi fathul majid a gidan shi ana karantarwa wallahi haka aka rinka wa mutanen kano aka rinka zalunta su aka rinka cewa ku yi hankali an kafa wani masallaci na yahuda a sulemani crescent batar da mutane ake yahuda na aiko da kuɗi ana karantar da littafin yahuda fathul majid sai ka ji manyan malamai suna baiwa manyan masu kuɗi fatawa duk wanda ya sai fathul majid ya je ya ƙona to allah ya bashi aljanna sai a sai fatihul majid katon katon sai a tafi da shi can in ka tafi ka kama hanya za ka abin nan kafin ka kai kofar gadon kaya akwai wani wuri da in jaki ko doki ya mutu a Kano sai a je can a kona daidai wannan wurin ake zuwa a zubar da katon katon na fatihul majid sai a je a kona shi wai wannan duk su ne ne dan a dafe gaskiya ka a fahimce ta ku bari mutane su saurari alheri in suka ji cewa ba alheri bane ai ba dabbobi bane amma haka aka rinka wa annabi cewa la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum taghlibuna in muhammad na karatun qur'ani kar ku saurare shi ku ta daga murya kuna hayaniya dan murya ku ta rinjaye tashi abubakar siddiq ya gina masallaci a kofar gidan shi mutane suka zo suka ce masallacin ka ya zama matsala matanmu da 'ya'yanmu za su zo su kewaye kana karatu kana sallah suna ta kallo suna jin abin da ake faɗi tun da laraba ne suna ta kuka sai ka je gidanka zaka zagi addinin abubakar siddiq sai matarka ta ce a ni yau ji karatun shi gaskiya yake faɗi to sai abubuwa sai suka rikice nan da nan sai aka kira kwamitin majalisa nan da nan aka tattauna da abubakar ko ka kulla masallacinka ko ka baggarin nan abubakar ya ce to ya zaɓi ya kulla masallaci ya kulla masallaci ya baggari har ya haɗa kayan shi zai fita sai wani ibnu da ginna ya haɗu da shi abubakar yau sai ina sai ya ce a dangi na mutanen maka sun ce ba su son in yi sallah ni ko ba zan zauna inda ba zan yi sallah an karanta qur'ani ba shine zan ban musu garin sai ya ce mu je ka koma irin ka ba a kore shi kuma ko ya ce zai gudun hijira ba a bari ya fita dan haka mu je zaka shiga alfarmata Abubakar Siddiq ya zo wannan mutum ya taso shi gaba ya zo ya daga murya jikin Ka'aba jama'a suka taru ya ce jama'a wannan Abubakar ne zai gudun hijira ya bar garin nan na dawo da shi ya shiga alfarmata haka ce to shikenan tunda ka saka shi alfarmaka a kyale shi abubakar ya zo ya share masallaci ya ci gaba da karatu nan da nan sai labari ya kewaye gari ai fa yau karatu ya dawo jama'a abubakar ya dawo gari masallaci ya cika da matan mushrikai da 'ya'yan mushrikai suka zo suka kewaye abubakar ya zo ya fara sallah yana karatun qur'ani yana kuka suna yi yana kuka su ne 'ya'yan arna ne da matan arna fa amma suna jin qur'ani qur'ani yana da daɗi wallahi haka wani arne a ondo state can cikin wani ƙauye in muka sanya kira'a da asuba daga yin sallah asuba da an kashe sai zo ya ce ku sa min wannan abin yana da daɗi shi ba waka ba shi ba a san irin shi ba amma yana da daɗi a san arne ne wallahi bakin arne ba ma krista ba bakin arne ba ma guje pagan qur'ani yana da daɗi ko baka jin abin da yake cewa balle a ce harshen ka ne to nan da nan sai suka sake kwamiti fa kai ba za ta sa'u ba abubakar ya janye mana mutane don haka aka zo to kai ibnu da ginna kaga dai jaraban nan za ta fita kai ka da mana da ita don haka ka san yadda kai mana da ita ibnu da ginna je samu abubakar to kai abubakar abinka ya zaƙe fa don haka amana da na baka ka dawo min da amana ta abubakar ya ce na fita daga amana ka na fita daga alfarmakka na shiga cikin amana da alfarma Allah masallaci ba zan rufe ba wa'azi ba zan daina ba sallah ba zan daina ba haka aka yi ta gwagwarmaya da abubakarin sai da addinin Allah iyadu to kar ku hana mutane ku duba dattijo abu talibin ba musulmi ba ne amma in la'asar ta sai ta so annabi gaba su taho ya ce aje a yi musu wa'azi shi ma fa ba musulmi ba ne yadda bai imani da abin ba haka su ma inna ma kawai yana furta cewa ba dan tsoron gori ba da ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana tsoron za a rinka mai gori a ce dan kaninka ya zo da addini kai kuma ka je ka bi tsoho cikin yara ice abin da ya hana shi shiga addinin kenan don haka Allah asar ta sai zare kan sakalin shi takobin shi sai ya ce mu je tunda duk garin ba a haɗa akan ba a so ba in mu ba mu so wasu na so to a faɗa sai koma gefe guda ya ce ayi wa'azi shi ma kuma fa bai san wa'azin amma dai ai tunda dai mu dai mu ba mu so wasu na so to ai dan waɗanda ke so haka addinin Allah iya jama'a to shi yasa ku bari a gaya wa mutane kalmar Allah ku bari a yi wa mutane wa'azi in ba a wa'azi duk inda kaji ana fitina ba a wa'azi duk inda kaji ana rashin ainihin hankali ana iskanci al'umma na lalacewa ba a wa'azi ne shi yasa a je a yi ta yin wa'azi a yi ta gaya wa mutane gaskiya kuma kullum ina gaya matasa wannan saƙon idan ƙawa'idi ka iya a anguwarku kaka ba mutanen anguwarku da jahilci ko minti goma sha biyar ka ware ka rinka biya musu karatun ƙawa'idi farillan alwala ɗin nan yan tsofaffin nan daga sunan bid'a ta gajiyar da su wallahi kar mu fitar da tsammani a kansu ka je ka samu dattawan nan bari a nuna muku kaza kaza cikin ladabi cikin ladabi ai malamai na bada kissa Hassan da Husaini dattijo suka gani yana alwala faca faca faca suka ga to wannan dattijon muka tafi muka bar shi muna da alhaki in kuma muka zo muka ce baba baka iya ba kuma yace tun kan a haifi ubanku na iya kai kaza kaza to ya za a yi sai suka zo akramakallahu mun ga kai babban malami ne to muna rikici ne ni ban iya alwala ba dan uwana ya ce kaza kaza shine muke son mu yi a gaban ka kai babban malami in ta yi daidai ka ce ta yi daidai in kuma ba ta yi ba shikenan sai ya ce to ku yi mu gani ka san mutane akwai son malanta saboda dan takibanci su kuma suka biyo mai hikima wannan ya zo ya alwala face face face irin ta tsohon wannan kuma ya zo ya kyakkyawa alwala sai suka ce to akrama kallahu waye iya cikin mu sai ce a yara Allah ya saka da alheri kun dai zo koya mini dai nagode to kaga haka ake yin abubuwa da hikima haka yanzu in kuna da tsofaffi a anguwarku sai ku tattaro su a rinka koya musu kawa'idi ko kun san da yawa daga tsofaffin mu ba su iya tahiya ba za ka yi mamakin maganan nan amma da a ce za a je aikin hajji bana a ce sai wanda ya iya tahiya wallahi wasu sai dai su zauna a kano attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi zuwa karshe duk yan islamiyya sun iya sai ka samu dattijo dan shekara saba'in bai iya ba to da sai ku rinka tattara su sai ku rinka nuna musu karatun alqur'ani ne sai a fara daga fatiha da qul huwallahu falaki da nasu din nan duk a rinka koya musu iyayenmu ne wannan shine babban moriyanmu da za su ci tunda Allah ya sa mun iya su kuma sun samu kansu a halin lokacin su malaman su ba su koya musu waɗannan abubuwan Allah ya taimake mu malam da ya ci gaba da cewa wa ghairihim da waɗansu malaman mimman haza hazwahum daga cikin malaman da suka bi tafarkin da waɗancan suka bi wattaba sabilahum kuma suka bi ainihin hanyar da waɗancan suka bi malam ya cike da addu'a cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani Allah ka gafarta ƴan uwanmu da suka riga mu lahira da imani suratul hashr aya ta goma jama'a kun ji wannan shine sharhi akan waccan gaba ta farko da yace aqidar mu mu ita ce Allah ɗaya ne don haka duk inda ka je wani gari ka ji wani yana ɓata mu yana cewa ai suwana sun ce Allah biyu ne ko komai Allah ne sai ka ce a ƙarya ne da bakinsu sun ce aƙidar su ita ce Allah ɗaya ne jama'a mun gane wannan sai mu ci gaba da matini din ya ce wala a misluhu kuma babu wani abu wanda yake misalin Allah babu wani abu wanda yake irin Allah jama'a mun gane babu abin da yake irin Allah wannan kalma ma ga ta ce mata sharhi a ƙasa yace haza aslun min usulit tauhid wannan tushe ne daga cikin tuwasa na tauhidi wa huwa anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wannan tushen shine Allah madaukakin sarki babu wani abu da ya kama da shi yanzu misali zaka ga kai din nan mai yiwa duk cikin gidanku ba kai kama da kowa ba amma da za a koma cikin kakanni sai an samu ka ɗauko wani shi yasa wani sahabi ya zo da ainihin jariri da matar shi ta haifa mishi shi balarabe matar shi balarabe amma ta haifi ɗa bakin fata sai riko ɗa haka rage rage ya manzo Allah dubi abin da ta haifa kuma fa dubi ya manzo Allah to manzo Allah muallimul khair ne mai karantar da alheri ne sai bi shi a hankali yace kana da raƙuma ice eh waɗanne iri ne ice jajaye ne cikin su baka ganin akwai baki ko mai duhun jiki yace akwai me kake ga yasa jajayen raƙuma suka haifi baƙin raƙumi ya ce ina ganin waɗannan raƙuma suna da kakanni ne waɗanda suke akwai baƙaƙe shi ne wannan baƙi ya biyo wani kakan shi sai ya ce maiwa kai ma akwai baƙin fata cikin kakannin shi ne to yadda kake ganin wane ya kama da wane wane ya kama da wane wane ya kama da wane to Allah ba wanda ya kama da Allah ba abin da yake irin Allah don haka duk wani abu da kwakwalwarka ta suranta maka cewa Allah iri kaza ne to ka karyata kwakwalwarka ka nemi Allah ya tsare ka jama'a mun gane lafi zatihi ba wajen zatin Allah ba a wajen zatin Allah ba abin da ya kama da zatin Allah wala fi sifati haka nan wajen sifofin shi an gane wannan da kyau jama'a kakka ji an ce Allah yana sauka a ƙarshen dare ka ɗauka kamar yadda jirgin sama yake sauka ne daga sama kaka ɗauka haka ba wata siffa da ta kama daga cikin siffofin Allah da ke kama da wata siffa ta halitta wala fi af'alihi haka nan wajen ayyukan shi ba wani wanda zai iya aiki irin aikin Allah yanzu kuna jin ko clowny din nan da suke yi gashi nan sun kirkiro shi ba da dadewa ba malaman kimiyya da fasaha kasashen Amerika da sauran turai a zo a samu naman jikinka haka a dan tsunkule ka kaɗan a gutsuri fatarka da tsokarka da jinin kaɗan kaɗan sai a je a kera mutum irinka to in aka so sai a yi mutum ɗari da ɗabi'u da magana da murya da kamanni da komai irin naka har ma suka ce da a ce kai ɗin nan ka kai shekara arba'in ka mutu ta iya yiwa kana cikin ginin wani gida naka ko wani abu ka mutu wannan da suka je suka kera din nan yana kaiwa daidai waɗannan shekarun ya kai daidai irin wannan lokacin naka sai je ci gaba da ginin gidan kawai komai da komai sai zama kamar kai ne kaga wannan kamar kwaikwayon halittar Allah ne amma ba irin yadda Allah yake ba domin su kwaikwayo suka yi shi Allah daga waye kwaikwaya ba daga kowa ba don haka babu wanda yake irin Allah a wajen ayyukan Allah maɗaukakin sarki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malam ya ci gaba da cewa walakin nal mubtadi'a sai dai yan bid'a wal muta'awwila da masu ta'awili masu karkatar da ainihin yadda fassarorin alqur'ani suke da sunna wajen siffofin Allah kad ittakhaduhu aslan sai suka dauki wannan ya zama musu wani asli li inkari kafirin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala sai suka samu damar musun da yawa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki sai suka dauki wannan ka'ida sai ta zama musu hanyar da za su fi musun ainihin wata sifa daga cikin siffofin Allah فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته دسن da zuciyarsu ta kunci ta kasa imani da wata siffa daga cikin siffofin Allah azza wa jalla sallatu alaiha ma'awilat ta'awil sai su ainihin sanya ainihin wato kamar tsani na ta'awili wal hadmi da kuma rushe ainihin wannan sifa fa ankaruha sai su yi musun wannan sifa واستدلوا على ذلك بقوله sai kaji suna kafa hujja da magana Allah da yace laisa kamislihi shay'un babu wani abu wanda yake misalin Allah don haka sai su ce to a ƙarƙashin haka in ka zo Allah sami'un ne to sai ka ce sami'un bila sam Allah sami'u ne mai ji ne amma ba tare da ji ba kaga sun tabbata a farkon magana kuma sun rushe sai su ce saboda ai ji siffa ce daga cikin siffofin halitta ko mu muna ji dabbar da kake da ita in kai mata tsawa tana ji in ka kore ta tana ji matukar ba kurumcewa muka yi ba ko ba kurumcewa dai ba to sai su ce to in aka ce Allah na ji to ai an siffanta shi da siffan halitta kenan sun kasa gane cewa sunan siffa ɗaya baya lazimta siffar ta zama iri ɗaya yanzu sai ka dubi mutum sai ka ce wane dogo ne sai kuma ka dubi falwaya kusa da gidanka ka ce doguwa ce yanzu siffar ta yi iri ɗaya amma duk gaba ɗaya ka siffanta su da tsawo sai a ce na gajere ne sai kuma a dubi wani turmi a ce shi ma turmin gajere ne siffar gajarta su iri ɗaya ce ba iri ɗaya ba ce to ga misalin da ne muku makon da ya gabata cewa kai ɗin nan kana da hannu agogonka da ke hannunka shi ma yana da hannu da hannunka da hannun agogonka irinsu ɗaya amma sunan fa iri ɗaya to ashe dan an ce mu muna ji Allah ma na ji ba ana cewa jinmu da jin Allah iri ɗaya ba ne domin mu jinmu hadisi ne daga baya ya samu za a waye gari to wata ran babu shi amma jin Allah azali ne tun tuni dama shi haka Allah yake kuma haka zai wanzu amma mu da ba haka muke ba kuma za a waye gari ba haka za mu kasance ba misali in kana ƙarami ai ran da aka haife ka ba ran nan ka fara tafiya ba wannan siffa ta tafiya daga baya ta same ka ko to da za a baka ka shekara ɗari uku a duniya sai ka waye gari ka rasa ta sai ka nemo kafa ta uku in ma ba ta hudu ba haka ne ko ba haka ba kaga ashe siffa ce ta zo kuma ta tafi ko to babu wata siffa ta Allah da take haka duk siffa Allah ba zuwa ta ba dama haka take kuma haka za ta wanzu to ashe kaga ko da sunan yayi ɗaya to aikin siffa ba iri ɗaya bane don haka babu laifi dan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa ka tabbatar mishi sai yake cewa muta jahili na tamamal aya irin waɗannan mutane sai su kememe su jahilci cikon ayar da take cewa wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma Allah mai basira ne wato suratu shura aya ta sha ɗaya sai ce fahiya kad jama'at baina tanzihi wal isbati kaga wannan aya ta hada abubuwa biyu na farko shine ta kore duk wata siffa ta na ƙasa ga Allah sannan sai kuma ta tabbatar wa Allah siffa ta kamala gare shi don haka faman arada salamata fi aqidatihi wanda yake neman zaman lafiya game da aqidar shi fa alaihi an yunazziha Allah ta'ala an mushabahati an mushabahatihi lil hawadith wajibi ne ya tsarkake Allah daga kamanta Allah da halittu karka taba cewa Allah ya yi kama da kaza to wasu sai su ce ƙur'ani ai ba magana Allah bane kun san akwai waɗannan za mu zo mu same su ba akwai fa waɗanda suka ce ƙur'ani ba magana Allah bane wai ƙur'ani ma'anar maganar Allah ce misali shugaban ƙasa in ya tashi jawabi a Abuja da turanci yake wannan jawabin na shugaban ƙasa in aka waye gari a rediyo Najeriya na Kaduna yankin ƙasa Hausa sai ka ji shi da Hausa in aka waye gari a gidan rediyon ibadan sai ka ji shi da yarabanci gidan rediyon inugu sai ka ji shi da inyamuranci sai ya zama yanzu da aka fas wannan magana ta shugaban kasa da kake jinta da hausa da safe ai ba da hausa ya ba ko an fassara ne ko sai suka ce don haka qur'ani din nan ba magana Allah ba ne fassaran magana Allah ne misali inna a'tainaka al-kautsar wai ba Allah ne ya faɗa haka ba a'a wannan an faɗa ne da irin yaran da mutane za su iya fahimta malaman ahalin sunna suka ce a ƙur'ani magana Allah ne amma muryar da kake ji tana ƙira'a to ba muryar Allah ba ce muryar mai karatun ce amma lafizan fa na Allah ne haka Allah ya faɗa idza jaa nasrullahi wal fath amma wannan muryar da kake ji ana cewa a yanzu idza jaa to muryar mai karatun ce amma haruffan da ake karantawa fa to haka Allah ya faɗe su to wannan ita ce aqida wadda take zaune lafiya sai zan ka tsarkake Allah daga kamanta shi da halittu sai malam ya ce duna ta'awilin ba tare da ta'awili ba ba tare da karkatar da ma'ana ba au ta'atilin ba kuma tare da kai watsi ba shine irin wannan aƙidar da wai suke son a yada wai ka a ce Allah a sama ike wai sai a ce Allah yana inda yake kafin ya halicci sama to tambaya anan ita ce a ina ne Allah ya ce yana inda yake kafin ya halicci sama domin ƙa'ida game da tauhidi malamai duk baki ɗaya sun haɗu akan cewa fiƙihu gaskiya ne game da harkokin furu'a amma malamai suka ce ba a ƙiyasi ba a ijtihadi game da aƙida duk abin da baka faɗi a aƙida ko tauhidi sai ka ka dalili don haka mu ahli sunna muka ce Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi to a tsaya anan yaya ya daidaito ba mu sani ba amma dai yadda ya faɗa to a tsaya a nan su kuma sai suka ce a'a kada a ce ya daidaitu akan al'arshi kamar yadda ya faɗa sai dai a ce yana inda yake kafin ya halicci al'arshi to bai ba mu labarin inda yake ba kafin ya halicci al'arshi don haka ba ruwanmu da binciken wannan amma dai ya ba mu labarin yana saman al'arshi to mu tsaya a nan to wannan ita ce salama ita ce zaman lafiya a cikin aƙida to in ka ƙetare wannan to ka hallaka jama'a mun fahimci wannan aha domin da aqida fiqhu ce to da sai a ce ijtihadi ne malaman fiqhu kuma gaskiya ce gaskiya ne to amma aqida ba fiqhu bane dan haka a fiqhu ana kiyasi ana ijtihadi duk malamai sun ce gaskiya ne amma a tauhidi fa to duk maganar da ka faɗa kawo aya karara wadda za ta goyi bayanta in ka kira Allah da wani suna ka ce Allah albasiru ne in ka ce me dalili sai ka ce ya ce wa huwa samiul basir in ka ce Allah jabbar ne sai a ce ina dalili sai ka ce gashi Allah ya kira kanshi aljabbar suratul hashim to amma in ka kira Allah da wani suna aka ce me yasa ka faɗa haka sai ka ce kiyasi kai sai a ce ba a yarda ba ba a kiyasi a tauhidi amma a fiqhu ana kiyasi amma tauhidi ba a kiyasi abin da yasa ba a karban kiyasi a tauhidi saboda kana siffanta wanda baka taba gani bane zai yiwu ka iya kwatanta wanda baka taba gani ba kuma ka dace ba zai yiwu ba musamman ba a taɓa ganin irin shi ba yanzu misali wasu in suka ji muryata a kaset in suka tashi siffanta ni sai a ɗauka wani hamshakin mutum ne da yake cika kujera to wani mutum ya zo ya ganni sai ga a'a wannan ku anya shi ne ma misali kaga ashe ba ni kaina ka zo siffanta ni saboda jin muryata ka yi kuskure misali ko to balle Allah da baka taɓa ganin shi ba baka taɓa ganin irin shi ba ta ya za a ka iya kwatanta shi to da wannan sai aka ce to kira shi da sunan da ya kira kanshi kira shi da sunan da manzon shi ya kira shi da shi a cikin ingantattun hadisai siffanta shi da siffar da ya siffanta kanshi da ita a cikin alkur'ani ko siffar da ya siffanta kanshi a cikin hadisin annabi ingantacce to tsaya a nan jama'a mun gane wannan da kyau to don haka sai ka ga tauhidin ahli sunna takaitaccen bayani za a yi maka kuma imanin ka ya gamsar da kai to amma su sai su ce a'a a tsawaita bayani to garin tsawaita bayanin nan in aka tafi to wata ran sai a kai ka gaba Allah domin za a ce maka baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to ƙarshen lokaci sai ka ce to yana ina sai a ce a'a kakka kaddara yana ko ina to sai hankalinka ya fara baka cewa to babu shi ko kuma a ce maka yana sama yana ƙasa yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa in ka ce to ya kasu shida kenan sai a ce a'a sai ka ce a'a to yaya kenan kuma to don haka tun farko ku faɗa kamar yadda Allah ya faɗa mana kawai ku wuce kun zauna lafiya kenan amma ɗan adam yana da zangayi da karambani Allah kiyaye malam ya ce wa an yusbita lahu azza wa jalla min sifati kullama asbatahu li nafsihi fi kitabihi aw hadisi nabiyihi duna tamthilin kuma wajibi ne mutum ya tabbatar wa Allah mai buwaya da ɗaukaka duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita na daga cikin siffofin da ya siffanta kanshi da ita a cikin littafin shi ko a cikin hadisin annabin shi duna tamsilin ba tare da ka buga misali ba in aka ce yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana sama da hannunsu yanzu wannan aya tana nuna mana Allah na da hannu to kar ka taba ko a cikin tunaninka kar ka kaddara cewa hannun irin na wane ne balle ka ce yadun ka yadi ka ce hannun kamar hannuna kana faɗin haka shikenan tauhidin ka ya lalace abin da ake so siffar da ya siffanta kanshi da ita to tsaya a haka in Allah ya ce yana da hannu sai ka ce yana da hannu in aka ce maka wannan iri sai ka ce bai mana bayani ba to me bayani sai ka ce bayanin kenan shine a yadda yana da hannu bayanin kenan to ƙarin bayani malam sai a ce ƙarin bayanin kenan yana da hannu a tsaya a nan jama'a mun fahimci wannan da kyau da a ce Allah ya san muna da buƙatar akan waɗannan bayanan da zai mana ai bai mana ruwa saukar da littafin shi ba dubi rabon gado yadda Allah ya bayyana muna da buƙata kenan ko to da kaga ba a bayyana maka irin hannun Allah ba to kakka tafi neman cewa lallai sai ka gano da kanka da ka tafi zaka gano da kanka sai ka hallaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malam yace wa hadha huwa madhhabus salafi wannan shine mazhabin salaf malaman farko wa alaihi musannif akan haka wannan malami mai wannan littafi yake rahimahullahu Allah ya ji kanshi sannan wannan aqida da malamin yake akai da sauran malaman farko taba'an li abi hanifa wannan aqida duk tana biye ne da aqida imamu abu hanifa wa sa'ir al-a'imma da kuma sauran limamai na fiqhu in ba kuma ta baran da zamu fara karanta wannan littafi na faɗi wata magana na ce malamin ya ce zai rubuta littafi ne don ya bayyana aqidar malaman fiqhu yanzu wannan littafin in kana da aƙida irin wadda ke wannan littafin to aƙida ku ɗaya da Imam Malik aƙida ku ɗaya da Abu Hanifa aƙida ku ɗaya da Ahmad bin Hanbali aƙida ku ɗaya da Imam Shafi'i to shikenan ka dace ka zama mutumin kirki domin aƙida ku ɗaya da malaman hadisi da fiqh to in ka je ka kamo wata aƙida lauka na kaza lallazima an yakuna kaza ai in aka ce Allah kaza ne to dole kuma ya zama kaza to in ko ya zama kaza to zai zama kaza to in ya zama kaza to shikenan kaza ne to shikenan laukaniyat kenan to sai ka wayi gari kamar irin yadda manyan malaman da suka kirkiro wannan irin tauhidin suka samu kansu a ciki irin su ibn al-juwaini irin su ghazali irin su abdul karim shaharu satani da makamantansu suka zo rasuwa suka samu kansu a halin rudani ghazali shi kam sai aka ce Allah ya mai gamdakatar yana sauran kwana goma sha biyar zai rasu sai Allah ya faɗakar da shi cewa wannan aƙidar da suke a kai ta musun siffofin Allah ba daidai ba ce sai marmaza ya rubuta littafi iljamul awam an ilmil kalam jan ragamar jahilai game da ilmul kalam ka bar tauhidi tsantsa na qur'ani da hadisi ka koma tauhidin da ake da ka yace yana jan linzamin ka sannan ya zo ya almunkiz min balal mai kubutarwa daga cikin bata to a cikin waɗannan littafan ya bayyana tsantsar aƙidar bayan Allah ta gari aka ce duk sai watsar da wannan shirman don haka sai dukufa daga alkur'ani sai hadisi aka ce ya rasu an je an samu gawar shi yana rungume da sahihul bukhari a kirjin shi to wannan ita ce aƙidar malaman fiqhu wadda dukkan mu muna fatan Allah ya ɗauke mu a kanta domin ita ce aƙidar qur'ani da hadisi Allah ya tabbatar da alheri sai malam yace kama tarahu mufassalan fi sharhi kamar yadda zaka ga dalla dallan bayani a cikin sharhi fa bihudahu muqtadi da shiriyar waɗannan manya manyan bayan Allah ya kamata ka ainihin yi koyi suratul an'ami aya ta 90 sai mu sake komawa sama cikin matini malam yace wala shay'a yu'jizuhu babu wani abu da zai gagari Allah ka saka wannan a cikin aƙidar ka babu wani abin da zai gagari Allah to saɓanin aƙidar mu'tazila to shine in kun saurari hirar muran nan ta DITV da kyau na faɗi wata magana na sake maimaitawa waɗancan mutane da suka zama mu'tazila ku daina ce musu ƴan qur'aniyuna in kuka ce musu ƴan qur'aniyuna kun nakasa kanku ma'ana ƴan qur'aniyuna wa ƴan qur'ani tsantsa to ku ku ƴan menene ku ba ruwanku da qur'ani ba waɗan in ka kwatanta mutanen ma'ana waɗanda suka yadda da ƙur'ani kenan irin yadda ya kamata a yadda da shi fa shine ƙur'ani yuna sunansu asalin sunansu da aka san shi da shi a cikin aƙida shine mu'tazila mu'tazila waɗanda suka janye jikinsu daga al'umman musulmi suka tafi sai suka ce to su kam hankali ne gaba da nassi duk inda nassi ya zo to hankali ya wuce gaba hankali ya tsaya nassi ya tsaya a baya idan hankali ya iya ɗaukar kaza to nafsi ya tabbatar idan hankali ya kasa ɗaukar kaza to nafsi ya kauce to da suka bi wannan ka'ida duk mafi yawancin hadisan annabi sai suka ce ƙarya ne domin in kai ka gwada hadisi da kwakwalwarka me yiwa kwakwalwarka za ta iya ɗauka sai ya zama kwakwalwar wana kuma ba za ta iya ɗauka ba shi sai ya ce ƙarya ne shi kuma ran da kwakwalwar shi ta ɗauki wani hadisi sai kwakwalwar ka ta kasa ɗauka kai kuma sai ka ce ƙarya ne sai a waye gari da kai da shi kun ƙaryata ɓangarori biyu na hadisan to sai a waye gari ba wani hadisi da kuka yi imani da shi kenan to duk sanda ka ce musu ƴan ƙur'aniyuna ka girmama su kenan amma kira su da tsantsar sunan su a ƙida shine mu'tazila in ba haka ba kira su da asalin sunan da aka san su da shi a ƙasar Hausa shine ƴan tatsi ne wannan shine tsantsar suna amma ku daina ce musu yan qur'aniyuna wa in kana wannan sunan ya yadu amma ka sani da cewa alqur'anu minhum bare qur'ani yayi baran baran ba shi ba su jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki mana taimako akai to shine sai malam yake cewa wala shay'a yu'jizuhu to yana cikin aqidar su mu'tazila suka ce yana daga abubuwan da ke faruwa a cikin mulkin Allah wanda ba da sanin Allah ba sai abin ya faru sai suka ce ƙaddarori za mu zo mu samu ƙarin bayani a wannan littafin aƙidar mu'tazila suka ce abu na iya faruwa a mulkin Allah Allah bai san wannan abin zai faru ba sai ya faru sannan ya sani misali yanzu muna karatu ba mu san za a ɗauke wuta ba muna cikin karatun nan sai a ɗauke wuta kafin a ɗauke wutan nan muna sane da cewa karfe goma da minti ɗaya za a ɗauke wuta ba mu sani ba sai suka ce to haka Allah ma baya sanin abin da zai faru a gaba sai in abin ya faru ne a ƙarƙashin haka sai suka ce don haka abubuwa da dama suna afkuwa cikin mulkin Allah waɗanda Allah bai san sun za su afku ba sai sun afku tukuna sai aka samu wani malami mai suna Abu Ali Aljubba'i kamar shekaru dubu da suka wuce shine shugaban mu'tazila na zamanin shi wannan malami sai ya samu wata bazawara sai ya aure ta wadda wannan bazawara matar wani malami ce ahlus sunna malamin ya rasu wannan na daga cikin kuskuren da kullum nake wa 'yan uwa ahlus sunna tambihi akai wani dan uwanmu ne ahlus sunna ya rasu ba daidai bane mu ban matar shi da 'ya'yan shi su je su ta gayyara mu jawo matan nan da 'ya'yan nan mu riƙe a samu wani mutumin kirki daga cikin mu ya auri matan nan a riƙe 'ya'yan nan su taso cikin aƙidar da muke akai to amma sai a ce ai ana barin halar dan kunya ai in ka aure ta za a zarge ka ai kaza kaza to irin wannan sai ta faru sai aka tozartar da ainihin matar wato uwar abul hasan al-ash'ari sai ta je sai ta auri shugaban mu'tazilawan zamanin abu ali al-jubba'i su kuma cikin aƙida su dama cewa suke duk wata siffa ta Allah ƙarya ce suna yana cikin aƙida su irin waɗannan abubuwan da kuke jin suna faɗi cewa su ba su yarda da hadisi ba ba ta hiya a sallah babu kaza babu kaza babu kaza mace tana haila za ta kaza za ta duk irin wannan aƙida dai da yadda kake jin su a Kaduna nan misali to sai ya zan al-Imam Abul Hasan sai ya taso cikin maraici amma kuma dan bid'a ne mijin uwar shi to yaya iya dole sai ya karatu a hannun shi da ya kai shekara arba'in sai ya zaunar da mijin uwar sai mai wasu tambayoyi guda uku sai mijin uwar ya kasa amsawa a cikin mu'tazilancin ya mishi tambayoyi guda uku sai kasa amsawa sai ya ji ya shiga cikin takafu'ul adilla abinda ake nufi da takafu'ul adilla a cikin aƙida shine ka ruɗe matsala aƙida ka kasa gane me gaskiya shin Allah ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne wannan ya kama hujja wannan ya kama hujja sai ka ruɗe to da ya shiga cikin irin wannan ruɗanin sai ya koma yana sallah yana roƙon Allah da daddare Allah ka nuna min gaskiya yana kwanciya bacci sai mafarki sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa annabi al'amari ya ruɗe mini sai annabi ya ce mishi alaika bi sunnati ka riƙe sunnata kenan sai ya farka ya ce ya tashi ya sake sallah ya roƙi Allah Allah ka shiryar da ni Allah ka shiryar da ni to a lokacin sai ya haɗu da wasu malamai waɗanda sun yarda su kuma da siffofi amma guda bakwai siffofin Allah guda bakwai su ne waɗannan siffofi da kaji ake karanta mana a islamiyya tun muna ƙanana alwujud wal idam wal baqa'u da sauran alhayatu da qudra da sauransu ya ginu akan wannan aƙida sai da ya shekara ashirin a kanta yau ya zama yana da shekaru sittin a duniya nan ma sai yana karanta alkur'ani yana karanta hadisi sai ya ga ƙur'ani da hadisi yana karo da irin aƙidar da suke ciki cewa ba za a yarda da siffa ba sai ƙwaya bakwai sifatus sam'iyya amma a sifatul khabariya Allah na sama Allah na da hannu Allah na da kafa a ce ba za a yarda da wannan ba yace sai ya sake shiga rudani sai ya sake roƙon Allah yace sai ya sake bacci sai ya sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai ya ce wa annabi al'amura sun rikice ma annabi ya ce alaika bi sunnati kai dai kai riko da sunnata ya ce ya tashi ya ci gaba da sallah yana roƙon Allah a lokacin sai Allah ya haɗa shi da almajiran almajiran imamu Ahmad ibn Hanbali
sai a zo a ce an yarda da sunna an yarda da sunna amma tana kawo fitina kaga kuma wani irin nau'in faɗa to in ba mu dage ba wallahi ina gaya muku ba irin abin da ba za a yi mana za a zo to kai ka tsaya ce mana mana ai za mu wal hasanu li ghairihi da kuma wanda ake cewa al hasanu li ghairi waɗannan kalmomin da yake terminologist ne mustalah ne na ilm na malaman hadisi ba za ka gane ba sai na ce maka haka asalin hadisi ya kasu kashi biyu ne jama'a shine sai ka ce kai aƙidar ka aƙidar Imam Ahmad ibn Hanbali don lokacin da duniya yan bid'a suka yi karfi sai suka yi ta kama malaman sunna suna wahalarwa Imam Ahmad sai ya tsaya shi kadai yake iya bayyana aƙidar ahlus sunna wannan yasa sai aka san shi duk inda aka ce Imam Ahmad to mai aƙidar ahlus sunna kenan to sai koyi kitabus sunna na ainihin Imam Ahmad littafi ne takaitacce da kuma ainihin littafin ɗan gidan imamu ahmad shi ma kitabu sunna babban littafi ne shi yanzu an buga shi ya kai mujalladi biyu to sai ya waye gari yanzu yana kan tsantsar aƙidar da malaman farko suke akai sai ya shiga gida baya fitowa sai in sallah kawai yana ta sallah yana roƙon Allah yana rubuta littattafai don ya bayyana yanzu aƙidar da yake akai bayan kwana arba'in ranar juma'a sai ya fito ya hau kan mimbari yace jama'an musulmi wanda ya sanni to ya ƙara tunina ni ne dai abul hassan al-ash'ari ismail wanda bai sanni ba kuma ya sanni ni ne da na shekara arba'in akan cewa duk wata siffa da ƙur'ani ya zo da ita ko hadisi ƙarya ne daga baya na zo na ce na yadda da siffofi bakwai daga baya yanzu ina tabbatar muku da cewa ina kan aƙidar imamu ahmad bin hanbali duk wata siffa da ta tabbata a ƙur'ani ko hadisi na yadda da ita ya ce amma lokaci ya ƙure min da zan iya muku bayani amma ga littattafai guda uku na rubuta na daga ciki akwai littafin allum sagir da allum kabir wannan littafi biyu ne a ɗaya da littafin makalatul islamiyyi na waktilafin musalli da kuma littafin al'ibanatu an usulid diyana to a cikin littafin al'ibanatu an usulid diyana tun a muƙaddima sai ya ce ya rubuta wannan littafi ne don yin raddi ga 'yan bid'a daga cikin 'yan shi'a da mu'tazila da khawarija da qadariya ya lissafo wajen kungiyoyi guda bakwai zuwa tara alhamdulillah kamar shekaru biyar da suka wuce mun karanta wannan littafi a zaria mun ainihin sajjala shi kuma a cikin kasusuwa babban malamin mu wani malami daga cikin malaman sunna ya rasu kamar shekara biyu da rabi da suka wuce ainihin a madina a sheikh hamad al-ansari allah ya gafarta mishi shi ya zauna yayi ta hakikin wannan littafi a muqaddimar littafin ya kawo wannan dogon tarihi da na kawo shi ma ya kafa hujja da littafin addibajil muzahaf fi ma'arifati ayanil mazhab da sauran littattafai to wannan aqidar ta abul hasan al ash'ari ta tsakiya to ita ce mu muka samu kanmu a nan kasar shi yasa ko ga mafi yawancin mutane suna kan wannan aqida ta yarda da siffofin Allah guda bakwai don haka da ka taba su sai su ce su ash'ariya ne to ash'ariya iri uku ce domin ash'ari ya zauna shekara arba'in yana musun siffofi duka ya sake zama shekara ashirin yana musun siffofi duka alkhabariya sai sam'iyya guda bakwai ƙarshen rayuwar shi shekaru biyar dan ya shekara sittin da biyar a duniya ya samu kanshi a aqida ahlus sunna to yanzu in ka ce kai ash'ari ne sai mu ce wacce ash'ariyancin kake bi ta farko ko ta tsakiya ko ko ta ƙarshe which one you dey misali domin haka suke fitowa su ce mu ash'ariya ne to ya kamata su yi tafsili in dai al'imamu abul hasan al-ash'ari ake bi to wacce aqidar tashi ake bi aqidar mu'tazilancin da ya samu kanshi ko kuwa aqidar sifatu sam'iyya ko kuwa aqidar shi ta salafu to mu dai muna bin aqidar shi ne ta salafu to amma abin takaici da ya dama a ƙasar nan sai kaga ana bin aqidar shi ne daga cikin aqidojin da ya riga ya bari don haka za ku ga irin waɗannan littattafai su hayatul islam da sauransu duk an rubuta su ne don su kare wannan aƙida da abubuwan da aka rubuta a muƙaddimar ƙawa'idi din nan duk an rubuta su ne don su kare wannan aƙida amma gaskiyar al'amari jama'a tsantsar aƙida ta malaman farko ita ce aƙidar da ke cikin risala aƙidar nan ta farkon risala wajibi ne musulmi ahalus sunna su karanta ta su fahimce ta domin ita ce tsantsar aƙidar da ainihin ta tabbata ƙur'ani da hadisi kuma malaman farko suke akai amma wallahi abin takaici wani alkali daga cikin manyan alkalan ƙasar nan a zariya yana lacca wani lokaci a center for islamic legal studies sai yake cewa mutane ku yi a hankali aƙidan nan ta mai risala muguwa aƙida ce to a lokacin aka samu wani lecturer ya tashi ya ce to in mai risala yana da muguwa aƙida fiqhun shi ya zama mugu shi ma kenan ko sai ce a fiqhun mai kyau ne sai ce to ya za a yi aƙida ka ta lalace fiqhun ka yi kyau jama'a ku duba irin wannan magana a dubi mai risala a ce mai risala yana da muguwa aƙida kuma gobe a miƙe a ce ana kare malaman fiƙihu wannan ba yaudarar jama'a ake ba gwamma ka soki fiƙihu na da ka soki aƙida ta dan in ka soki fiƙihu na baka kafirta ni ba amma in ka soki aƙida ta fa kace ina da muguwar aƙida ba mamaki ko kuma kana nufin ni kafiri jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam dai ya ce wala wala shay'a yu'jizuhu ba abin da yake gagara Allah wala ilaha ghairuhu kuma in ba Allah ba babu wani Allah ba wani abin bautawa in ba shi ba qadimun Allah da daddan sarki ne bilaftida ba tare da farko ba Allah bai da farko da'imun Allah da wamamman sarki ne bilantiha Allah bai da ƙarshe gashi a ƙasa ya sharhi yace ilam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare annahu laysa min asma'illahi ta'ala alqadim kun ji an fara ko shi kanshi mai littafin yanzu za a ci gyaran shi da ya ce wa Allah qadim sai malam ya ce ka sani da cewa qadim ba shi daga cikin sunayen Allah domin me mun faɗi a ɗazu suna ko siffa Allah sai inda nassin Qur'ani sai ce to ba shi daga cikin sunan Allah wa inna ma huwa min isti'malil mutakallimina sai dai kalma ce wadda malaman ilmul kalam suke amfani da ita malaman ilmul kalam su ne wasu malamai da suka samu kansu tsakaninsu da ainihin wato mutanen ƙasar greek mutanen ƙasar greek su gaba ɗaya suna musun allah da annabawa to da malamai suka zo suna muƙabalanta su malaman musulunci garin haka sai suka ɗauko irin ilmomin nasu wai yadda za ka bi ka kara kanka ka tabbatar da allah gaskiya ne amma ba tare da hujjar qur'ani ko hadisi ba sai dai hujja hankali to an ce musu malaman ilmul kalam ne saboda suna cewa alkalamu fil qudra alkalamu fil irada alkalamu fi kaza sai ake ce musu almutakallimina malaman ilmul kalam sai ce fa innal qadima fi lugatil arabi domin in aka ce qadim a cikin harshen larabawa allati nazala bihal qur'an harshen larabawa wanda qur'ani ya sauka da shi huwa almutaqaddimu ala ghairihi in aka ce qadim ana nufin wanda ya rigayi wani shi don ka ce Allah ya rigawa ne to a zahiri shi ma in aka matsa bincike za a samu wani da ya riga shi kenan dan duk wanda ya riga wani to ba mamaki a samu wanda ya riga shi yana son ya nuna maka kuskuren da ke cikin wannan kalma ne don haka sai ya ce fa yuqalu a larabci sai ka ji an ce haza qadimun lil atiq lil ko lil atiq duk abin da yake da dadde ne sai ka ji an ce qadim wa hadha jadidun abin da yake kuma ba tsoho bane sai kaji an ce mishi jadid lil hadith ga abin da yake sabo wa lam yasta'milu hadha lisma malaman ainihin wato ilmul kalam ba su yi amfani da wannan suna ga Allah ba illa fil mutaqaddim ala ghairihi ko kuma larabawa ba su amfani da wannan kalma ta alqadim sai dai ga abin da ya rigayi wani shi la fi ma lam yasbiqhu adamun ba wai suna amfani da wannan kalma bane ga abin da ba wanda ya rigaye shi laraba ba su amfani da ita a haka kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi cikin alqur'ani yace hatta ada kal urjun al qadim hatta ada kal urjun al qadim Allah yana magana wata idan wata ya fito in ya kai daren sha hudu sai ku ga ya cika don haka ake kiran shi badar me badar shine daro ko baho wannan kwanan wanka da zaka ga yayi round haka to in wata ya kai in aka ce gobe sha biyar ga wata to yau daren sha biyar to sai ka gan shi ya cika ya yi rawun haka cikakke to daga wannan rana kuma sai ka ga ya fara raguwa sai Allah ya ce to haka zai ta raguwa hatta ada har sai shi wannan jari wata ya koma kal urjunil qadim kamar tsohon ganyen dabino ganyen dabino kaba kabar dabino in ta dade sai ka ga ta duk da fadin shi sai ka ga ya zama dan siriri to kaga yanzu kalmar alqadimu anan an yi amfani da ita ne game ga abin da yake tsoho ko daɗaɗɗe don ka cewa Allah tsoho kana nufin an taɓa samun lokacin da yake ba shi kenan daga baya ya samu ya tsufa to ma'anar kalmar akwai kuskure a cikinta wannan aya tana ta talatin da tara cikin suratu yasin wal urjunul qadim malam yace abin da ake nufi da al urjunul qadim allazi lam yabqa allazi yabqa ila hina wujudil urjunil urjunis sani in ka ji an ce tsohon ganyen dabino to shine wanda ya wanzu har zuwa sabo ya zo in ka jana cewa tsohuwan masara ai ga sabuwa ta zo ne ko haka ne ko ba haka ba to haka wannan ma duk sanda ashe kake cewa Allah tsoho kana nufin an taɓa samun lokacin da ba shi daga baya ne ya samu to a ƙarƙashin wannan magana to za a waye gari wata ran ba shi kenan wani kuma ya zo don haka akwai kuskure ga amfani da kalmar sai malam yake cewa don haka fa'iza wujidal jadidu ƙila lil awwali qadimun in aka samu sabon abu sai a cewa na farkon tsoho wa in kana masbuqan bi ghairihi ko da kuwa wani ya rigaye shi kama haqqaqahu shaykhul islam fi majmu'il fatawa yace kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar da wannan a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujallad na ɗaya shafi na 245 wa sharihu da kuma malamin da ya sharhin wannan littafi ibnu abil izzi fi sharhi a cikin sharhin shi lakin afada shaykh ibnu mane sai dai akwai wani malami wanda shi ma ya yi sharhin wannan littafi takaitaccen sharhi mai suna a sheikh ibn mane ya kawo fa'ida huna wata fa'ida ya kawo a nan fi ma naqalahu an ibn al-qayyim fil bada'i ya ɗauko wannan fa'ida ne daga cikin littafin al-bada'i na ibn al-qayyim yace annahu yajuzu wasfuhu subhanahu bil qidami bi ma'ana annahu yukhbiru anhu bidhalika in ka zo ba da labarin siffa Allah zaka iya siffanta Allah da qidam amma wajen suna ba za ka iya kiran shi da kadim ba sai zan anan kana ba da labarin kenan ma'ana cewa Allah dama ana nufin tuntun yana nan kenan sai zan da wannan ma'anar don haka sai ya ce wa babul akhbari kofar ba da labari kuwa ausa ta fi faɗi min babi sifati tauƙifiya fiye da babi na siffofi waɗanda sai a ƙur'ani da hadisi wato siffofin anan sai ake nuna maka nau'i biyu ne akwai sifofi tauƙifiya waɗanda an same su ƙur'ani da hadisi ne to ka tsaya a nan akwai kuma kalmar da za ka iya faɗi ka siffanta Allah da ita wannan siffar bai siffanta kanshi da ita a ƙur'ani ko hadisi ba sai dai ba ta bayuwa zuwa ga munin ma'ana sai aka ce babu laifi an yi sassauci akan wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qultu sai shi malamin da yake sharhin littafi malam Muhammad Nasiruddin sai ya ce walla Allah hadha huwa wajhu istimali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah هذا الوصف في بعض الأحيان نيوا wannan ita ce fuskar da ta sa ibnu taymiya wani lokaci yake amfani da kalmar idamu ga Allah a wasu lokutan kama sayati fi ma allaqtuhu ala al-faqra al-khamisa wal 40 yace kamar yadda bayanin haka zai zo a cikin ta'liqin da ne a wannan littafi a gaba ta 44 a takaice yanzu ana nuna maka wata magana ne da malaman usul fi'i ke cewa li kulli jawadin kabwatu duk wani gwarzon malami ba mamaki wata ran ya tintibe duk da ƙwarewar malamin nan imamu tsahawi a cikin aƙida shine ake ce maka kalmar ƙadimu da ya kiraye Allah da ita to kalma ce wadda tana bayuwa zuwa ga kuskure shine kaji an ɗanyi mishi gyara a ƙasa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko na'am na'am bismillah na'am alqadim na'am na'am na'am na'am eh in ka ce wanda ya riga ka faɗi wannan Allah kalmar ga Allah to kana nufin Allah ya riga wani ya riga mu kenan ko to lazimin wanda ya riga shi ma za a iya riga shi kenan ko ka fahimci magana yanzu in nace na riga ka zuwa nan ta iya yiwa kai kuma gobe ka riga ni to kaga ga haƙƙin Allah za ta zama na ƙasa kalmar yawwa na'am na'am mhm mhm wato kusan tafiyar su ɗaya sai dai in zamani ya zamani ne sai su rikide su zama kaza bari in muku misali yanzu kamar shekaru arba'in zan ce ko talatin da suka wuce akwai jam'iyya mai suna nehu nehun nan ita ce ta rikide daga baya ta zama mai prp misali ko to ƙungiyar mu'tazila da tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya sai suka rikide sai suka zama jahamiyya ƙungiyar ƙadariya da tafiya ta tafiya ta tafiya sai suka zama murji'a gwargwadon malamin da suka samu yana karantar da su a wani zamani sai a rinka kiransu ko da sunan malamin ko da sunan wata kalma da suke yawan maimaitawa sai ya zama sunan ya canza amma ma'anar tana nan ina fatan mun gane yawwa malam ya ce la yafna Allah baya karewa duk sanda kake so ka nemi Allah za ka same shi me ake nufi da wannan kalmar 24 hours in kana da addu'a ko ibada ka tashi ka bauta Allah yana nan yana sauraron ka amma yanzu akwai ma'aikatar da zaka je yanzu karfe goma na dare sai ka samu an rufe ta su suka fi yawa ma ko akwai ma'aikatar da zaka je ranar asabar ko lahadi a ce ba sa aiki nan ma su suka fi yawa to Allah ba haka bane ko yaushe Allah yana nan tabbatacce ne sannan wala ya bidu ba a ainihin wato bauta wa Allah a rasa shi shine ba a neman Allah a rasa shi anan ba ana nufin nema na haƙiƙa ba baka cewa to yanzu ko na bauta Allah ko yana ji na a'a duk sanda kake da bauta bauta mishi yana jin ka duk sanda kake da roƙo ka roƙe shi yana jin ka ma sai aka nuna maka ga wani lokaci da yafi kusanci da kai to sai aka ce ya fi jin addu'a a wannan lokacin amma duk sanda ka roƙi Allah ina jin ka kuma zai karɓa to amma sai aka ce maka in dare ya rage kusan asuba ta fito din nan to a daidai lokacin kuma Allah yana sakkowa yana cewa wa zai bauta min in karbi bautar shi wa yake da bukata in biya mai shi yasa karfe biyun dare ta yi karfe ukun dare ta yi wallahi in matsala ta cije maka wannan lokacin zaka tashi ka gaya wa Allah zaka ga aiki da cikawa amma zan gaya muku gaskiyar al'amari mutane fa ba sa addu'a mutane ba sa addu'a sai abu ya rikice maka sai ya rikice maka to wannan rikicin da ka fada ciki ba shine bala'i ba amma bala'in shine ka kasa roƙon Allah ko kuma saboda rudewa ka ga cewa ko ma ka roƙi Allah ba zai biya maka bukata ba to wannan rudewar tafi bala'in da ka shiga ciki wani mutum aka tafi jihadi sai aka kama ɗan shi sai ya shiga cikin damuwa ɗan kenan musu shi da matar kuma sun tsufa kuma ɗa saurayi an kama shi kafirai sun kama shi da mijin da matar suka kasa sukuni sai suka yi shawara mu je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku je ku yawaita la haula wala quwwata illa billah suka je koyaushe la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wata ran da tsakar dare suna kwance sai suka ji ana dukan kofar su wane ne sai ya ce ai iya ni ne ana buɗe kofa sai aka gan shi gashi nan ya koro raƙuma ɗari na kafirai ya taho to abin da yake damun mutane a yau sai ka samu rudani a kasuwa ko ka samu rudani a gidanka ko a ofis ko a gonarka ko a harkar yau da kullum to wannan rudanin ba matsala ba ne amma meye matsala shine ka kasa zama ka gaya wa Allah domin ya ka'idanta wa kanshi ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku to Allah ya san abin da yake damunka amma saboda izzar Allah sai ce sai ka faɗa to faɗi mana ko kuwa to faɗan nan sanda kake faɗan nan fa to kana jifan tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya na ɗaya buƙatar ka ta biya na biyu kuma ibada kake domin cikin hadisi annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada dan duk wanda ka san ba zai biya maka bukata ba kana tsaya ka roƙe shi to yayin da ka ƙi roƙon Allah shin kana tuhumar Allah ne akan cewa ba zai iya biya maka bukata ba shi yasa jama'a malaman tafsiri suka ce hatta annabi yaqub sanda ƴaƴan shi suka zo suka tuba suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina baba mun tuba ka yafe mana laifin da muka yi maka lalle mun san mun yi laifi mun yi kuskure sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi ku yi haƙuri zan roƙan muku ubangiji na malaman tafsiri suka ce abin da yasa yake ku yi haƙuri da sannu ya jinkirta musu ne zuwa can ƙarshen dare aka ce sai taso su bacci ya wuce gaba yana roƙon Allah suna amsawa sai Allah ya karɓa addu'ar shi da yake a kansu sai Allah ya yafe musu ka taɓa tashi ƙarfe biyu na dare ko ƙarfe uku na dare ko ƙarfe hudu kana roƙon Allah dubi yadda Allah ya siffanta bayan Allah yace kanu qalilan minal laili ma yahja'una bacci kaɗan suke da daddare wa bil ashari hum yastaghfiruna in kuma asuba ta tinkaro sai su tashi suna ta istighfari kwanciya bacci kake minal mahadi ila lahadi tun daga farkon dare har zuwa wani lokacin sai buruntun kwanan koko na yara ya tashi ka karfe tara da rabi ka gani wallahi jama'a mu rinka roƙon Allah in kana roƙon Allah zaka ga abubuwa suna watsake maka to amma sai ka shiga rikici ka je ka ci bashin banki ne ka je ka ci kaza ne ka je madadin ka zauna Allah ka fishe mu Allah ka rufa mana asiri Allah harkar da za mu shiga ka sa mana hannu ka je ka samu yan tsofaffin nan masu baki mai tsarki mahaifiyarka ce ka kyautata mata to inna a taya mana da addu'a wallahi ba sai ta ja ayatul kursi ba ba sai ta sauke qur'ani ba tana cewa Allah ka rufa ɗana asiri zaka ga aiki da cika amma al'amari ya lalace mutane mun daina addu'a mun daina kyautatawa iyaye kuma sai ka fito waje to ya al'amari ba zai rikice maka ba dan Allah fetur ake zubawa mota sai ka cika ta da gas kuma ka fito ka zo kwanan laventis ka ce ta mutu ka ma rasa yadda za a yi wannan mota yaya kuma za ta rikice ba ka bi yadda ake bi da za ka kyautata wa mahaifiyarka a gida makwabtanka ka zauna da mutane lafiya kuma kullum kana tare da Allah annabi ya ce la ya zalu lisanuka ratban bi dhikrillah kar ka sake harshen ka ya gushe daga zikirin Allah abu ka gani ya firgita ka kaka ce bala'i sai bala'in ya zo dan shi ka kira kira Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu Allah shi ke amsa maka in ka kiraye shi to jama'a ina mana tambihi akan wannan yanzu nan da muke zaune kowa yana da bukata to ka sani da cewa in malami ya maka addu'a gaskiya ne addu'ar malami domin sahabbai na zuwa annabi ne musu addu'a matukan malamin sunna ne gaskiya ne amma ko ka san annabi yana da wata sunna da yake wa sahabbai in ka zo da bukata annabi a roƙan muna Allah sai annabi sai roƙan maka Allah sai ce to daga hannu ka ce ya Allah ka biya min bukatar da annabi ya roƙan min saboda kai da matsalar ta dama ka fi ta kwarkwashewa wurin Allah malam da ka je ka kai mishi maiwa bacci ya kwashe shi tunda abin bai dame shi ba haka ne ko ba haka ba ka je ka kai mishi dubu hamsin ya sai sabon mayafi ya samu ainihin abin nan ya gyara ɗaki ɗaki ya yi ɗini ƙarshen tafiya manta yana da yana da duty ya karɓi job to kai da abin ya dama malam yana can ya yi sakaci ya kula kai ma zage karka ce ai na ba malam aiki a'a kai ma ka dage jama'a mun gane wannan da kyau to wallahi da za ku ga al'amuran mu insha Allah sun yi sauki ɗalibai ne za su rubuta jarabawa sai a je a yi ta roƙon Allah a dage kai karatu kai karatu kai karatu kai karatu sai kuma ka ɗaga hannu Allah ka sa in iya kaza Allah karka watsa kwakwalwata lokacin kaza Allah ka taimake wallahi sai kaga aiki da cikawa amma bala'i yayi bala'i sai malamai suka ce ga misali kamar gidanka ne kama da gobara sai ka tafi ka je ka ɗauko yan kwana kwana sai kuma jama'ar anguwa sai suka zo suka tsaya suna ta kallo yan kwana kwana suka zo suka yi tahon suka yi tahon a ba su wuri su je su kashe wutar saboda kallo haka hana su gidan ya kone me amfanin kiran yan kwana kwanan ga su dai sun zo amma kuma bukata bata biya ba to aka ce to kaga yanzu wannan bala'i da wannan mai gidan ya shiga to ya fi wanda yake ciki da farko domin da ba 'yan kwana-kwana kusa da shi yanzu ga 'yan kwana-kwanan amma ba su yi amfani ba to ka shiga matsala wannan matsala damuwa ce amma menene ya fi wannan matsalar matsala shine ka kasa roƙon Allah ya fitar da kai daga wannan matsalar dubi ashabul ghar wasu samari ne guda uku dutse ya toshe su ba cewa suka yi to mu fa yau kashin mu ya bushe ba a'a cewa suka yi to ayi nazari jama'a kowa ya laliba wani aiki ka taɓa yi tsakaninka da Allah wanda za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya fishe mu yanzu a ce muna zaune masallacin nan sai mu ga ya zama dutse ya daskare da mu sai a ce kowa ya tuna me ka taɓa yi tsakaninka da Allah ba riya ba sum'a ba yi dan a ji labari ko makamancin haka sai wannan ya laliba sai tawassuli da biyayyar iyaye sai dutse ya ɗan matsa kaɗan ga waje suna hanga amma bata isa su wuce ba sai koma ya zauna ya ce to jama'a ni fa kam na yi abin da zan yi kowa ya laliba na biyu ya tawassuli da rashin aikata saɓon Allah ya jarabtu ya zina da wata ya ta ƙi saboda imani da Allah ran nan da halin kunci ya tasa ta gaba sai ta zo ta ba da kai ya kawo maƙudan kuɗi ya bata har ya kwaɗe zai zina da ita sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka buɗe abin da aka rufe sai da haƙƙin shi in aka sa sadaki dubu biyar ya zama haƙƙin buɗe farji amma in ka bada miliyan biyar kai zina da wannan farjin baka bada haƙƙin shi ba da haka ta ce ka ji tsoron Allah ya ce sai tsoron Allah ya kama shi ya tashi yana makyarketa kuma ya kyale mata kuɗin sai ce ya Allah wannan barin saɓonka da ne in na yi saboda kai ne ka fushe mu halin da muke ciki sai dutse ya sake matsawa shi ma sai koma ya zauna na uku ya tawassuli da kula da amana wani ya zo ya ma'aikata ɗibi 'yan kwadago sun yi mishi aiki suka ainihin ya je biya su sai kwaya ɗaya ya rage kwaya ɗayan nan sai ainihin ya tafi ya dawo daga baya an yi kiyasin tiya biyu da rabi ne na shinkafa amma ya kula da wannan amana ta zama dukiya maƙudan dukiya bayi da ainihin garken shanu da dabbobi ya zo ya ce bawan Allah a bani hakkina na taɓa maka aiki shekarun baya ya ce duk dukiyar nan da ka gani taka ce yace bawan Allah mai gida ka kai min izgilanci ni da ke neman tiya biyu da rabi na shinkafa zaka ce waɗannan dukiyan kwasa yace wallahi na kai ya kora ya kwasa yace ya Allah wannan amana da nirke ina idan kai ne ka fishe mu sai Allah ya bude musu to yanzu dubi cikin hadisin Abu Dauda annabi yace ku baiwa dan kwadago haƙƙin shi tun kafin zufar shi ta bushe ma'ana yanzu aka ce yau 25 ga wata ko yau 28 ya kamata a ce ma'aikaci ya dafa albashin shi to amma sai ai wata uku ba a biya 'yan sanda albashi ba misali 'yan sandan nan suna cikin talauci da wahala 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta an ba su notis na kuɗin haya 'ya'yansu ba lafiya iyali da larura sai kuma a katuwar bindiga sai a ba ɗan sandan nan a ce tara hanya da daddare amma kuma kai ya ci hanci to mala'ika ne jama'a ka duba irin wannan negative da aka haɗa mishi kuma positive ta zo a ce kai ya ci saboda Allah baka ba shi albashi ba wata uku kuma ka ce kai ya ci hanci ai wallahi ba hanci ba har kwakwalwa sai ya cinye sai bai samu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to kai kuma direba sai ka taho da ɗaci rai kana gaya mai bakan magana shine sai ya ce to tsaya nan duk a haɗa a bata lokaci tunda dai abin iskanci saboda haka jama'ar musulmi mu san wannan kun ga ƙasan nan tamu kun ga wani abu da ke zaune da mu lafiya wallahi gimshikin shi shine abu biyu abu na farko mutumin najeriya ya yi imani da allah da addu'a duk abin ya rikice sai ce a roƙon allah a zauna lafiya shi yasa kuka ga har yanzu an kasa yaƙi a ƙasa kuma ba za a yi ban allah su an sa mana takunkumin mu yaƙi na tattali mun ƙetare yaƙin siyasa mun ƙetare yaƙin addini ne kawai ake ɗan samun tsalli tsalli shi ma talauci ne yawa kawuni ba ko taro wani ya zo ya ce maka kafiri sai ka ji yaƙi an fara yaƙi ko kuma haka sidda mutum ya ce ya kamata a kashe suwa ne kawai saboda fatara ta dame shi ka gani to saboda haka ya jama'ar musulmi wannan na daga abin da ke zaunar da mu lafiya a ƙasar nan na iya tuna wani lokaci da gwamnatin Nijar take neman ta rikice wa shugaban ƙasar sai wasu manyan ƙasar nan suka je suka ce wa shugaban ƙasar kai baka iya bane addu'a ake yi ai kana ta kama mutane kana kashewa sai ƙasar ta ƙara rikicewa ka ce ai ta addu'a haka sannan abu na biyu da ke zaune da mu lafiya ƙasar nan musamman nan yankin arewaci shine har yanzu muna jin maganar manya duk inda aka bata mana rai da manya sun ce ku bari ku bari sai a ce to kenan ta wuce to waɗannan abubuwan na farkon nan shine addu'a wallahi jama'a mu rinka yin addu'a kaka ce baka da bukata kowa na da bukata an aka ce an naɗa ka kwamishina ba za ka karɓa ba za ka karɓa ko to yanzu ai kai ba kwamishinan bane ashe kana so to je ka roki Allah kuma kar ka taba daukan akwai mustahili ga Allah ba abin da ba zai yiwu ba ga Allah ka roƙa zaka gani zaka ga aiki da cikawa na'am na'am eh matuƙa yaro mu mayyizi ne sai ka ce kai in ka samu lokaci ka ɗan rinka yi mana addu'a domin na daga abin da ke taimaka addu'a ta karɓi a wurin Allah shine tsarkin bakin mai addu'ar shi yasa kaga cikin hadisin can na arba'una hadis aka ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun da wannan ake nuna ashe ba a son ka ci da 'ya'yanka haram ba a son ka shayar da su haram sai su yi addu'a ta ki karɓuwa to in za ka ci da 'ya'yanka halal matanka ka ci da su halal ka ce to in mun fita ofis nan ko kasuwa ko gona ko mun yi tafiya ku rinka mana addu'a wallahi sai kaga abubuwa kana can nesa abubuwa suna watsake maka kana ganin abubuwa dodar kamar rana kamar gari ya waye amma ka bata iyaye rai ka cuci matarka ƴaƴanka ka mamake su ka fita ba wanda yace ka da lafiya ba jama'a mun yayi yawa jama'a Allah ya kiyaye ya za mu rinka yin addu'a jama'a mu rinka roƙon Allah muna da bukata kuma addu'a din ibada ce to gashi dai malam anan sai yake cewa wala yakunu illa ma yuridu kuma babu wani abu da ke faruwa a cikin mulkin Allah sai abin da Allah yake so duk abin da kaga ya faru a mulkin Allah dama Allah ya nufi wannan abu ya faru ne jama'a mun gane wannan da kyau kar ka taba daukar fir'auna ya fi karfin Allah ne ya zama yadda yake a'a Allah haka ya nufi a cikin matini ne muke karantawa duk abin da kaga ya faru to Allah ya nufi wannan abin ya faru kuma tsari ne na Allah iko ne na Allah kai ko yanzu inda so samu ne in aka ce ana mitin wani gagarumin mitin in so samu ne kada ka ji kashi kada ka ji fitsari ko to amma da yake baka da iko da kanka ana cikin tsakiyar mitin kai ne general manager kuma sai a ce ai excuse ba yadda zaka danne dole sai ka fita to amma Allah madaukakin sarki duk abin da kaga ya faru cikin mulkin shi haka ya tsara wannan abu ya faru ba wai abin ya fi karfin shi bane sannan la tablughuhul awham rudani bai kaiwa ga Allah Allah baya shiga cikin rudani wahami kuskure Allah baya shiga cikin wannan an gane wannan da kyau wala tudrikuhul afham sannan fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah di yadda ka kai ga kaifin fahimtar ka baka isa ka fahimto yadda Allah yake ba shedan ne zai zo ya ta suranta maka abubuwa nan da nan sai ka ce amantu billahi rabba wa bi muhammadin rasula ko nabiyan ko wa bil islami dina kar ka taba saka wata fahimta kwakwalwarka ta suranta maka ka fahimci zatin Allah kaza ne a'a fahimtar ka ba za ta iya kaiwa ga Allah ba na'am wa alaikum salam wa na'am na'am eh tun da ya baka san shi ba da a ce ka karanta ne a cikin hadisai sahabbai na ta siffanta yadda yake sai ka kaddara zai zama kaza to kaga wannan za a iya cewa akwai abin da ya taimake ka kai wannan tunanin to amma baka taba jin an karanta maka wata siffa annabi ba kawai sai ka hau siffanta annabi da wata siffa da kake gani zai iya zama kuskure kuma kuskuren ne ma zai fi amma yanzu misali kamar yadda za ga malaman hadisi in suka tashi siffanta kamar imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala in yazo yana tarihin malami sai ka ji yana siffanta har kalar gashin shi yana siffanta yadda gemun shi yake kaga in ya siffanta maka baiwa kwakwalwa ka za ta iya surantawa to amma a ce ba a taɓa suranta maka ba ƙarshen ta sai ka tashi suranta shi a cikin tunaninka sai ya zama kuskure ga misali ai a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mafarkin ya ga annabi gaskiya ne malamai suka ce wannan hadisin fa akwai buƙatar bayani ba wai duk mafarkin da kai ka ga annabi ba lallai ya zama annabi ne sahabbai in suka yi mafarkin sun ga annabi tun da sun san shi an gane to kaga wani abu ba zai zo musu ya ce shi annabi ba ne amma kai baka taba ganin annabi ba baka taba jin wata siffa annabi ba sai kai mafarki kaga annabi aka ce karka saurin zarkatar da hukunci sai ka je wurin malamai ka ce na yi mafarki na ga annabi yaya ka gan shi sai ka ce siffa kaza siffa kaza sai malamai suka ji ta dace da yadda sahabbai suka siffanta sai a ce shi ka gani to amma me ya gaya maka a mafarkin to in ka faɗi wani abu da ya faɗa maka wanda ya saba abin da ya koyar a ido biyu sai a ce to ka bar wannan abu ka karɓi na ido biyu ka aje na mafarki mun gane wannan da kyau ga misali yanzu a ce sai wani ya zo sai ce ya yi mafarki ya ga sardauna sai ce ka ga sardauna sai eh a mafarki eh ya ka ganshi sai ce wani gajeren dattijo ne sai a ce a ba shi bane dan ko a hoto ka ganshi ba gajere bane to haka shedan zai iya zuwar maka da wata siffa sai ce maka annabi ne tunda ya san baka san shi ba to don haka aka ce kakkai saurin karɓe har sai ka binciki malamai in ba haka ba zai yiwuwa kai kai siffar kai kai mafarkin annabi wannan ya mafarkin annabi ya zama da bambanci tunda annabin guda ɗaya ne to shi yasa malamai suka ce a zage a koya wa jama'a tarihin annabi shine littattafan sira ga irin su ashifa da sauransu yadda ake siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda annabi yake tafiya da yadda annabi yake kaza saboda ran da duk kai mafarki ka gan shi sai zama dama kana da bayani a kan shi ran da ka gan shi sai ka ce in sha Allah shi ne Allah ya taimake mu ya ce la tablughu ko wala yushbihuhu anamu sannan halittu ba su kama da Allah ba wala yushbihuhu anamu halittu ba su kama da Allah ba a wata nuska ta wannan littafi wala yushbihu anama shi Allah bai yi kama da wasu halittu ba halittu ba su kama da shi ba shi kuma bai yi kama da su ba gashi a ƙasa sai malam ya ce fihi raddun liƙaulil mushabbiha akwai wata ƙungiya kuma masu suna mushabbiha su kuma duk wata siffa da aka siffanta Allah sai su siffanta irin ta jikinsu in aka ce Allah na da ido sai su ce idan Allah irin namu to su ake kira almushabbiha ko almujassima masu siffanta Allah da jiki irin na halittu to malam ya ce akwai raddi gare su anan allazina yushabbihuna al-khaliqa bil makhluq domin su suna siffanta Allah mahalicci da sauran halittun shi subhanahu wa ta'ala sarki da daukaka sun tabbata ga Allah qala azza wa jalla Allah yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah kuma Allah mai ji ne Allah mai basira ne suratu shura aya ta 11 wa laysa al-muradu nafyu sifati kama yaqulu ahlul bid'ah sannan kuma da kaji an ce babu abin da ya kama da Allah kuma Allah bai kama da komai ba ba ana nufin wai kuma Allah bai da siffa ba famin kalami abi hanifa to jama'a ku saurara ku ji maganar ɗaya daga cikin malaman fiqhu abin da ya faɗi game da siffofin Allah al-imamu abu hanifa rahimahullahu Allah ya ji kanshi fil fiqh al-akbar a cikin littafin shi mai suna al-fiqh al-akbar haka ya sanya wa littafin suna yace a kira tauhidi da fiqhu amma sai a ce wa tauhidi al-fiqh al-akbar babban fikihu ya ce la yushbihu shay'an min khalqihi Allah bai yi kama da wani abu daga cikin halittun shi ba wala yushbihuhu shay'un min khalqihi kuma wani abu cikin halittun Allah bai yi kama da Allah ba sun maƙala ba da zalika bayan haka kuma sai abu hanifa ya ce wa sifatuhu siffofin Allah kulluha dukkansu khilafu sifatil makhluqina sun saba wa siffofin halittu ya alamu Allah yana da ilimi laka ilmina amma ba irin iliminmu ba yanzu sai ka je rasha sai ka samu mutum da ilimi akan likitanci da wani harshen aka koya mai da harshen ƙasarsu kai kuma kana nan najeriya an koya maka ilimin likitanci da harshen turanci wani bature yana faransa an koya mai likitanci da harshen faransanci wani yana jamus an koya mai likitanci da harshen jamusanci sai ya zama dukkan ku ko hudu likitoci ne da harshe mabambanta aka koya muku amma kuma ilimin naku sai ya kusa da juna ko kuma ya zama iri ɗaya ko to game da haƙƙin Allah ba haka bane Allah na da ilimi amma ba irin ilimin mu ba wa ya ƙadiru Allah yana da iko laka ƙudratina ba iko irin namu ba sannan wayara Allah na gani laka ru'yatina ba irin ganin mu ba ma'ana kowace siffa da ta tabbata gare shi yana da ita amma ba irin tamu ba ce to kaga yanzu an tabbatar maka da yana da siffa ko amma an ɗauke tunaninka daga ka kwatanta siffar kuma da wata siffa wadda take ta halittu to ashe yanzu abin da ake nufi kenan in ka tabbatar wa da Allah siffar da ya siffanta kanshi da ita sai ka ja bakin ka kai shiru kakka tsawaita magana mala yace intaha bayani ya ƙare a cikin matini ya sake cewa hayyul la ya mutu Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa qayyumun Allah tsayayye ne da kanshi la ya namu baya bacci Qur'ani ma cewa ya la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gangadi baya daukan Allah balle bacci domin in gangadi ko bacci ya dauki Allah kuma sai abubuwa su ruguje don haka ba shi da siffa daga cikin siffofinmu Allah baya mutuwa sannan Allah baya bacci to kaga daga nan ne zaka gane ashe Allah ba irin mu bane yanzu kai inda za ka yi wata guda ba kai bacci ba ƙarshen ta sai ka mutu eh kai wata guda ba bacci sai ka mutu dan cuta zai zama maka sannan zai yiwu a ce kai baka mutuwa to da wannan ne zan yi amfani da wannan damar yan uwa masu yin ruƙuya ruƙuya da ake a fitar da aljani da izinin Allah ko a karya asiri gaskiya ya tabbata annabi ne amma kar ku zaƙe aljani ya yana faɗin maganganu irin yadda aka yi ta hira da wani aljani a voice of america ana hira da shi wai yana cewa wai su aljanu ba sa mutuwa wai wallahi duniya ta ishe mu amma ba ma mutuwa ya yake yi nassin hadisi a cikin sunan abi dauda annabi yana addu'a cikin addu'a shi yake cewa wal jinnu wal insu yamutuna aljanu da mutane suna mutuwa abin da zaka ce shine abu biyu na ɗaya an halicci aljanu tun kafin a halicce mu haka qur'ani yace wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum an halicci aljani tuni tun kan halicci dan adam abu na farko kenan abu na biyu aljanu na iya daɗewa a duniya daɗewar da mu ba ma iya yin ta amma ka ce aljani baya mutuwa a ma'ana to tashin kiyama ba za ta hada da shi ba kenan ko kuwa bypass zai bi sai dai ganshi a kiyama shi bai mutu ba ba yiwuwa shi yasa duk sanda kake rukuya abu na farko da ake so ka fahimta wannan aljanin da ya halarto ka ɗauka fasiki ne fasikin shi ya bayyana har tun da ya iya shiga jikin musulmi yana cutar da shi to kuma Allah yake in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki yazo da labari ku yi bincike amma abin ta kanki mutane da dama suna ruƙuya har kotu ake zuwa sai kawai sai ka saka wa aljani daga ma ta surutu ai wance ce ta asirin wance ce sai to mai gida kaji an ce uwar gida ce ta yi kaga ka kunna mai fitina a gida wadda tafi wadda ake ciki domin da mutum ɗaya ne ba lafiya to yanzu gidan duk gaba ɗaya za a ruɗe kenan amarya ba ta da lafiya an ce uwar gida ce ta asiri waye ba da labari aljani ta ya baka ɗauki magana shi abin da ake so kawai ya zo eto ya fita ya ba mu guri kawai mara lafiya ya samu sauki amma ka saka wa yanzu wannan aljanin da aka hira da shi a VOA in kuka tafi garin Bauchi ya zama fitina matar da aljanin yake jikinta yawo take garuruka garuruka Abuja ne ina ne sai a je wurin yallaɓai ta ba kawai sai aljani ya halarto aljani ya ta surutu ai ranka ya daɗe kwanan nan zaka sauka daga kujerarka kwanan nan sai ganin da ana ta yanke yanke shi kenan bokanci ya bayyana kenan shi yasa duk abin da za a yi a tsaya a yadda sunna ta ce duk yadda aka yi kokarin inji zaka da tara maka ƙasa kakka haura wallahi zaka tuntsura jama'a a kiyaye wannan da kyau shi yasa Allah madaukakin sarki shi kaɗai yake da wannan siffar hayyul la yamutu amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu ko don qur'ani ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna domin su ne wa ainihin annabi gori ai ka mutu mu huta Allah ya ce to kuma mutuwa ha wani abun gori ne kai mutuwa za ka yi su ma mutuwa za su yi yau da a ce kai ne za ka mutu su ba za su mutu ba sai a maka gori ɗaya kenan don haka jama'a su san wannan kuma alfaza yana cewa walau kanatid dunya tadumu liwahidin لكان رسول الله فيها مخلد لكان رسول الله حيا وباقيا da duniyan nan wani na dawama da manzon Allah ne zai dawama amma tun da manzon Allah ya rasu wallahi idan mutuwa fasfot ake bayarwa a bugo visa ka bayar a bugo maka kawai kai ma tafiya za ka yi amma kar ka taɓa samun aƙida cewa kamar aƙida da suke saka mutane wai annabi khabiru wai yana nan da rai wai shi bai mutu ba ya sha ma'ul hayati wannan duk shirme ne ya zo cikin hadisin sahihul bukhari ku karanta a cikin babin sallar isha babin lokacin sallar isha wata ran annabi ya jinkiri bai fito sallar isha ba sai da dare ya fara yi umar ya zo ya ce a manzo Allah mata da yara sun fara bacci saboda dare yayi annabi ya fito aka yi sallah da idar da sallah sai ce ya jama'a duk duniya yau ku kadai ne kuke sallah kuka yi sallah a wannan lokacin yace kun ga daga daren nan da muka yi sallah a yau nan da shekara ɗari duk wani mai rai to ya mutu to idan har a wannan lokacin da wani aljani da ya daɗe a duniya in har a wannan lokacin in har habiru na da rai to shekara ɗari bayan wannan daren to ya mutu al'imam ibn hajirin ya ce sai da malamai suka tsaya suka bi diddiki waɗanda duk ke da rai daga cikin sahabbai a wannan daren sai da aka kirga ba wanda ya ƙetare shekara ɗari nan da annabi ya faɗa saboda haka karkar wani aljani ya taɓa maka ƙarya ka tuna Allah a cikin alkur'ani ya ce yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna aljanu suna aiki da bokaye suna kawo bokaye rahotannin maganganu wannan kafirci ne don aiki da boka ne sannan ya ce mafi yawancinsu makaryata ne shi yasa mafi yawan magana da za su gaya maka in ya zama dole ka ɗauka to ka bincika in ko ba haka ba ka watsar da shi kawai in ba haka ba fitintunu suna fitowa da dama waɗanda waɗannan fitintunun sun ba da dama ga masu son su soki rukuya har sun samu damar su suka a kai ce to yanzu in ka ce za ka kara abin to yanzu kaza da aka yi fa sai ka ce a'a mu muna kara asalin shari'a ne wanda ya je ɗauko ta ƙazanta ya kawo ya goga ya ce shari'a ce ai ba za a karba ba ko ko yanzu jama'a don muna kara shari'ar musulunci sai a samu wani musulmi sai ya je zina sai kuma mu ce to a rufa mai asiri saboda ana kare shari'a musulunci ba mun ƙara lalata ta ba kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to saboda yadda lokaci ya insha Allah na nan za a bu eh a kuskure ne cewa annabi bai mutu ba ai wannan dama ba aqida ahli sunna bace to annabi bai mutu ba me ake nufi yana nan da rai eh amwat wannan ana nufin mutuwa irin wannan mutuwa kamar mutuwa da za a ce ai wane ya mutu tun kana da rai kaji ana ce maka aljahiluna mauta qabla mautihi mutuwa kamar yanzu yadda zaka dauka ai wane matacce ne kai wato bai shi da wani amfani wanda ya mutuwar jihadi ba mutuwar banzaye ba sai aka ce yana can yana rayuwa a aljanna to abin da ake nufi shin kana nufin har yanzu annabi yana rayuwa irin wannan rayuwar duniya to in haka ne lallai wannan ba daidai bane domin rayuwa da rayuwar duniya da rayuwar barzahu ita ce rayuwar kabari an bar duniya ba a kai lahira ba ita ce barzahu sannan sai rayuwa ta uku ita ce lahira to yanzu annabi yana cikin alhayatul barzakhiyya ne ya bar duniya to yana nan yana rayuwa irin rayuwar da ake a kabari to wata rayuwa ce wadda Allah kaɗai yake iya bada labarin ta a lokacin da ainihin aka yi mishi mai iraji da aka yi isra'i da aka je sai Allah ya rayan mishi duk kalmar da aka ce sai Allah ya rayan mishi da annabawa ya musulmanci har Allah yake was'al man arsalna min qablika ko min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambayi waɗannan manzannin da muka aiko kafin kai mun sanya musu wani Allah su bauta banda Allah mai rahama babu wannan baya nuna cewa shikenan wai rayuwa ce annabawan suke irin wannan rayuwar dubi aka ce aka tayar mai da annabawa kuma Allah na da iko akan komai na eh eh eh a'a malamai sun ce waɗannan aljanun mabiya annabi Musa ne don haka su ba su da labarin annabi Isa don haka sai suka ce sun ji an saukar da wani littafi bayan annabi Musa saboda su mabiya Musa ne don haka ta annabin su suke kawai yawa a'a dadewa ce ba rashin mutuwa ba eh eh
za a samu cewa za a iya haka a a'a haka zai yiwu mana amma hakan din ba daidai ba ne ai ba duk abin da zai yiwu ne zai zama daidai ba to lokaci ya